أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة مسلمين يوم سوء البركة هي يوم ماتا يسورا الأمة نوانا غري وتغرم كنشوا أنا جهر كفنا daga wannan babban masallacin juma'a na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunnah da ke nan anguwan makera ko bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina mai farin ciki da haduwa da waɗannan kusaku a daidai wannan lokaci wato tsakaliyar la'asariya ko yammacin ranar alhamis wanda ya daidai da ranar 28 ga watan shawwal jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha shida ga watan hudu shekara bature dubu biyu da ashirin da shida ba don komai ba sai don gabatar da nasiha ga junanmu a bisa munasaba ta ainihin wato aure na ɗaya daga cikin yan uwanmu da yar uwanmu wanda insha Allah Allah ya kai mu gobe juma'a za a daura wato malam kamal salis wanda aka fi sani da keman kenan ko Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan aure da za a daura tare da ainihin wato amaryarsa malama aminatu isa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa a kulla arziki ya kuma sanya albarka a wannan alaka na zamantakewa da za su yi na aure ya ba su zura'a tsayi ba ya kuma yi wato sa ya zama wato alaka ne da za a kulla tun daga nan duniya ranar tashin alkiyama a gidan aljanna kamar yadda ɗaya daga cikin malamai na a sheikh siraj murtaza hafizahullahu wa ra'ahu ya gabatar cewa manyan malumanmu da aka gayyato domin su zo su mana wannan nasihar ya hada da associate professor kadir muhammad amin wanda aka fi sani da asgar ko da kadir asgar wanda allah cikin kaddarawansa tun da aka ce za a yi wannan aure aka sanar wa malam cewa zai zo ya gabatar da wannan wa'azi kuma yace insha Allah za a zo fa amma wa ma tasha'una illa in yasha Allah rabbul alamin alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ala wa sahlan bikum insha Allah dan haka sai zan malam yana daga cikin waɗanda suke kula da jarabawa da ake yi na ɗalibai wanda ake ainihin wato tantance su domin shiga makarantun jami'a wato makarantun gaba da sakandare wanda aka sani da jarabawar jam to ga kuma jarabawan an fara shi a yau din nan da haka aka tura malam wani ƙasa ko wani gari domin ya je ya kula da ɗaliban da suke jarabawa a wannan gari shi yasa malam ya zama ba shi a gari kusan tun kwana biyu ma ya riga ya bar garin saboda su ne suke supervision su ne suke kula da jarabawan dole su isa kafin ma yau da aka fara jarabawan da haka wannan shine babban uzurin da ya hana malam samun halartowa to amma kamar yadda na ce malaman da aka gayyato ba shi kaɗai ba ne akwai babban malaminmu a sheikh muhammad Sulaiman, wanda gashi malam ya iso kamar yadda ake gani sosai dai tun da malam ya iso yana jin za mu maida da za mu mai da kwakin kame amma zan yi gabatarwa ah, <laughs> Allah ya saka wa malam da alkhairi a ah, to ni na zo in isar da sakon malam da baya nan ne kuma in saurari karatun malam da malam zai gabatar da haka ni ba wa'azi zan yi ba ah, a gurguje matashiyar da aka ce za a yi magana a kai insha Allah kafin malam da zai mana jawabi ya fara shine game da afsiduku wal amal bihi wato gaskiya da kuma tsayuwa akan gaskiya ko kuma yin aiki da gaskiya insha Allah zan yi kokari in yi bayani akan gabobi kamar guda biyar a kamar yadda nake saboda ba ni ne mai wa'azi ba ina fatan kowane gaba minti daya kaga minti biyar ya ishe ni ne gabatarwa Allah ubangiji ya sa mu dace gaba na farko zan yi bayani game da ta'arifu sidiki idan aka ce asirik me ake nufi da shi insha Allah a takaice sannan gaba ta biyu zan yi bayani game da ahmiyatu sidiki wa madhu ahlihi wato muhimmancin gaskiya da kuma yabo da aka yi wa ma'abota gaskiya Allah ya sanya mu daga cikin su gaba ta uku zan yi bayani game da tahqiqul amal bis sidiki ta yaya mutum zai rinka yin aiki da gaskiya domin gaskiya daban aiki da gaskiya kuma daban to ta yaya mutum zai zan mai aiki da gaskiya gaba ta hudu ta kusa da ƙarshe insha Allah zan yi bayani game da wasu daga cikin samara da malamai suka yi bayani akan asiriku fil amal idan mutum Allah ya taimake shi ya zama mai gaskiya kuma yake aiki da gaskiya to menene irin wato sakamako da zai biyo bayan wannan gaskiya da yake yi kuma yake aiki da gaskiya? menene irin alkhairai na 'ya'yan itace da zai samu tun daga nan duniya har zuwa ranar gobe alkiyama sannan gaba na ƙarshe insha Allah zan kawo wasu misalai akalla kaman guda biyu a takaice wanda yake nuna abubuwan da muka bayyana a sama ina mai neman taimako da agaji daga Allah mahalicinmu ubangijin gaskiya wanda shi kanshi ya kira kanshi da ainihin wato 'alhaku' Allah madaukakin sarki ya samu dace kamar da na yi bayani idan aka ce asirik malamai suka ce kalmomin da suka shahara a cikin mutane idan ka ce za ka tsaya kai ta'arifin shi wani lokacin sai kuma ka kasa fito da asalin ma'anin shi da aka idan ka faɗi kishiyan shi kawai to yakan isar da saƙon menene hakikanin wannan ma'ana wato ana sanin ma'anar kalma bi bayani bibbihi ta hanyar bayyana kishiyar wannan ainihin wato kalmar da aka kamar yadda muka ce abin da yake kishiyantar asidiku shine alkadi wato ƙarya asiriku gaskiya to duk inda kayan yi wato san me ake cewa karya, to kishiyan ƙarya kawai shine gaskiya amma a gurguje malamai suka ce ana ainihin wato sakin wannan kalma yutlaqu sidiku ala ma yakunu min muwafaqati kalami wato duk wani zance da ya dace lima huwa ala ardil waqi'i ya dace da abin da ake gani a zahiri ka faɗi magana ya dace da abin da yake a zahiri to wannan ya tabbata an yi wato sidiku kenan shine kawai gaskiya a takaice sannan kuma walau kana dalika bi hasabi i'tiqadi al-mutakallimi faqat fa huwa min as-sadiqin ko da a ce wannan gaskiyar ta ni wato tabbata daga aikin wanda yake faɗe to wannan mutum ya zama mai gaskiya kenan da haka za mu iya cewa gaskiya yana bayyana a gaɓoɓi guda uku na farko ana iya faɗin gaskiya da harshe to idan aka ce faɗin gaskiya da harshe baya tabbata sai in abin da harshe ya faɗi an gan shi haƙiƙa a zahiri alal misali a ce wannan waje masallaci ne idan aka kalle shi sai kuma a ga cewa lallai masallacin ne to sai a ce wanda ya ce masallacin nan ya faɗi gaskiya amma mutum ya zo ya ce nan wajen kasuwa ne sai zan mu yanzu ba kasuwa muke gani ba to kun ga ba gaskiya ya faɗa ba da haka wajibi da mutum zai faɗi na gaskiya da harshe to sai ya tabbata a zahiri cewa wannan abin ne na farko kenan na biyu suka ce gaskiya yana bayyana a zuciya wato mutum ya ƙudurta wani abu na gaskiya to shi gaskiyar da mutum ya ƙudurta a zuciya shi kuma baya tabbata sai in mutum ya aikata shi a aikace shine aljawari yusaddiqu ma fil qalb su suke gaskata abin da yake zuciya daga nan ake gane hakikanin wanda ya imani da Allah kowa san al'amarin imani al'amari ne a zuciya ko to amma abin da kake aikatawa na zahiri shi yake tabbatarwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar mana da cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum Allah baya kallon suran halittar mu ko kuma ginin jikin mu abinda Allah yake dubawa shine ila qulubikum sai yake wa a'malikum zai duba zukatanku sannan kuma ya duba ayyukan da kuke aikatawa shin aikin da kake aikatawa ya gaskata abin da ke zuciyanka to ka tabbata mai imani ne bautan Allah da gaskiya amma idan abin da kake aikatawa a zahiri yana kishiyanka abin da ke zuciyanka to wannan babu gaskiya a cikin al'amarinka wannan shine abin da ya hallaka munafikai ba dan haka ba a zahiri duk wani aiki da ake yi na biyayyar Allah munafikai fa suna yi amma kokon zuciya ne yake karyata abin da ke aikatawa aikace da haka sai suka tabbata munafikai sai suka tabbata wanda Allah zai tabbatar da su a cikin wutar jahannama Allah ya sauwaka gaba na uku Shi ne ainihin wato tabbatar da gaskiya a gaɓoɓin jiki ne aljawari wanda ayyukan mutum shi yake tabbatar da wannan to shi wannan kuma shi yake tabbatar da abin da ake cewa al'amalu bi sirri aiki da gaskiya to da wannan ɗan takaitaccen bayanin sai mu ainihin wato fahimci cewa ashe gaskiya to yana da ainihin wato lawazin yana da abubuwan da suka lazimci tabbatar da shi duk yadda kake faɗin gaskiya idan abin da kake faɗi yana saɓawa abin da ake gani a zagaye to ba a tabbatar da ainihin wato wannan gaskiya sai in suna dace da juna sai in akwai wato in insijani duk yadda mutum ake ganin shi ya kudirci gaskiya a zuciya idan abubuwan da gaɓoɓin shi ke aikatawa suna karyata zuciyar shi to wannan shi ma gaskiyar shi ba gaskiya bane haka ayyukanka ya zama yana aiki akan wannan gaskiyan harshe da kuma yanayin wato zuciya Allah ya sa mu dace gaba na biyu a gurguje shine menene muhimmancin wannan gaskiyar da kuma wani irin yabo Allah madaukakin sarki yayi wa masu ainihin wato gaskiya malamai suka ce shi ainihin muhimmancin gaskiya yana bayyana daga irin yadda Allah madaukakin sarki ya jinjina wa masu faɗin gaskiya rubi kamar faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul ahza da Allah yake lissafa wasu sifofi na bayansa wanda ya musu kyakkyawan tanaji a ranar gobe alkiyama Allah ce innal muslimina sai ce wal Ya yace wal mu'minina wal mu'mina wal qanitina wal qanita sai Allah ya biyo baya da ne sai ya ce wa sadiqat mahalli shahid Allah ya ci gaba da lissafa sauran sifofin a ƙarshen taya sai Allah ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima bayin da suke da waɗannan sifofi to Allah ya yi musu tanajin wani irin gafara na musamman malamai suka ce duk wanda kaga Allah ya gafarta mishi to me gaskiya ne duk wanda bai da gaskiya Allah baya gafarta mishi sannan ka duba kafin a zo kan sifan gaskiya Allah ya gabatar da sallama mishi wato al-islam sannan imani al-iman sannan al-qunut tsayuwa akan abin da Allah yake so waɗannan ayyuka ne waɗanda suke cikin ƙudurin zuci da aikin gaɓoɓi amma abin da zai tabbatar maka da waɗannan guda uku shine gaskiya shi yasa aka biyo bayan su da an yi wato kalmar cewa wasadiqina wasadiqat to kaga cewa da Allah ya yi ya tattalan musu da gafara ta musamman sannan kuma da wani sakamako mai girma to wannan yana tabbatar da cewa lallai ashe gaskiya na da muhimmanci duk wanda ba shi da gaskiya to ba shi daga cikin waɗanda za su samu sakamako mai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki sannan a wani wajen Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya kullaha ku kiyayi dokokin Allah at-taqwa shine imtisali bi awamirillah wajtinabi wa nawahi mutum yayi ƙoƙari wajen yi wa Allah ɗa'a, duk abin da Allah ya umarce shi sannan ya nisanci da abin da Allah maɗaukacin sarki ya yi wato hane shi to wannan shine hakikanin ma'ana a taqwa sai Allah to idan kuka yi takawa ku tabbata da kun kasance tare da masu gaskiya wa kunu ma'as sadiqin a cikin wancan misali da zamu buga daga karshe zamu ji daga cikin sababin saukan wannan ayan insha Allah Allah ya mu dace abu na uku tahqiqul amal bis sidqi ta yaya aikin mutum zai gaskata cewa aiki ne da gaskiya ya za a yi mutum ya zan yana aiki da gaskiya suka ce yana daga cikin abubuwan da ke tabbatar da gaskiya wa bawa bawa ya zan ana ganin gaskiya nan nashi a cikin ayyukansa kada ya zama kana ƙoƙarin nuna cewa kai mai gaskiya ne amma a zahiri aikinka baya gaskata wannan gaskiyar nan naka shi yasa muka ga a cikin alkur'ani da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin annabi shu'ai wani annabi daga cikin annabawan Allah a lokacin da yaje yake kiran mutanen shi zuwa ga biyayyan Allah zuwa ga zamowa mutanen kirki masu gaskiya masu amana masu cika ma'auni a harkan kasuwanci daga ƙarshe da al'umman shi suka bin wannan gaskiyar me ya ce musu sai ya ce musu wa ma uridu an ukhalifakum ila ma an an ku sani cewa fa ni din da nake kiran ku zuwa ga waɗannan kyawawan halayen nike kiran ku zuwa ga jin Allah da tsayuwa akan dokokin Allah ni karan kaina ba zan saba wa abin da nake kiran ku akan shi ba ashe kaga wannan yana nuna mutum ba zai ainihin wato tabbata akan gaskiyar shi ba sai aikin shi ya dace da gaskiyar da yake kira akai sai sa kaga Allah ya zargi waɗanda aikin su yake saba wa maganar a cikin alkur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun dan ne za ku rinka faɗin magana daban amma aikin ku kuma daban kai a matsayinka na wanda kake a umarni da yin gaskiya amma kuma ba a ganin gaskiya a cikin naka aikin Allah madaukakin sarki ce a ta'muruna nasa bil birri yanzu za ku rinka umarnin mutane ne su yi abu mai kyau su yi wa Allah biyayya su kusanci Allah wa tansawna anfusakum amma ku a aikace ba a ganin wannan umarnin da kuke yi wa mutane kaga wannan yake nuna ashe kenan duk yadda mutum yake ainihin wato faɗin gaskiya har yanzu ba zai zama mai gaskiya ba sai ya yi aiki da wannan gaskiya da haka suke cewa to wai shin me ake son a fara gani tare da mutum ne shin a fara ganin ka kana faɗin gaskiya ne ko a fara ganin ka kana aikata gaskiya magana mafi ainihi wato inganci shine ka aikata gaskiya sannan sai ka kira mutane zuwa ga wannan gaskiya wannan shi zai nuna gaskiyan gaskiyan da kake a kan shi Allah ya samu dace sannan malamai suka ce wannan aiki da gaskiya yana bayyana a ɗayan gaɓoɓi guda biyu na farko al'amalu wifqal ma'ayir shari'a islamiyya aikinka ya zama ya dace da ma'aunin shari'a wato ba a gane mutum yana kan gaskiya sai abin da yake yi ya dace da abin da shari'a ta ce yi domin shari'a da Allah madaukakin sarki ya saukar babu gaskiyar da ta kai shi ina fatan fahimta to idan kana aiki a bisa ma'aunin shari'a to ka tabbata daga cikin masu gaskiya ke amma kai kana saba wa dokokin shari'a kuma kana kokarin nuna wa mutane cewa kai mutumin kirki ne wannan gaskiya ba zai taba zamowa gaskiya ba shi yasa kaga abu na farko da Allah madaukakin sarki yake son ya gani tare da bawa shine imani da Allah duk wanda bai yi imani da Allah ba duk wani abu da zai aikata to ya riga ya zama rusashi shi yasa imani ko musulunci ko bin Allah shine matakin gaskiya na farko sannan sai ka ci gaba da bin duk abin da shari'a take inda shari'a take yi nan sai kai wajen inda shari'a take tsaya sai ka tsaya inda shari'a take koma baya sai ku koma baya mun gane wannan da ke ko na biyu suka ce at-tawafuqu bainal batini waz-zahir sannan sai ka iya gaskata abin da yake a sirri a zuciyanka da kuma abin da ka ga hukunka suke aikatawa na zagi, kamar yadda muka ce daga nan ake tantance mumini da munafiki bambancin mumini da munafiki shine a boyen shi abin da yake a boye to yana dacewa da zahiri mumini kenan munafiki kuwa abin da yake a boye baya dacewa da abin da yake a zahiri shi yasa cikin wancan hadisin da annabi ya bayyana alamomin munafiki abu na farko da annabi ya faɗa shine idza haddasa kazaba duk sanda zai yi magana ƙarya zai saboda tunda munafinci ya riga ya cika zuciyar shi to ba zai yi ya taɓa yin gaskiya ba Allah ka raba mu daga munafinci kaga wannan yake alamta muna she daga cikin hadarin da mutum zai iya samun kansa idan ba shi cikin masu gaskiya shine yana iya zamowa munafiki Allah ya kyauta to bayan wannan gaba gaba na yi wato hudu shine samaratu sidiki fil amal wani irin sakamako ake samu idan mutum ya zamo mai gaskiya a cikin ayyukansa a saurara jama'a wannan gaban jama'a yana daga cikin abin da zai ƙara fito mana da hasken wato wannan al'amari na gaskiya da kuma yin aiki da gaskiya daga cikin samara na yi wato gaskiya suka ce ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tabbatar da mutum akan biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wal iktida'u bihi da kuma koyi da shi wa tahqiqul ubudiyyati lillah da kuma gaskata mutum ya zama mai bautan Allah bauta na gaskiya wannan yana zamowa daga cikin sakamako na farko da mutum zai samu yin zan daga cikin masu gaskiya ku dubi abubakar na siddiq wannan take da ake kiran shi da shi na siddiq ne gaskiya kun san sakamakon abin da ya sa ya same shi ba wai saboda gaskiya a kasuwanci bane ba gaskata biyayyan shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da manzon Allah da kuma sallama kanshi zuwa ga Allah matsayin shi bawan Allah ne shi yasa Allah ya aiko daga saman bakwai yace Abubakar ne gaskiya ne da haka har duniya ta nade wannan take na siddiqiyya ya tabbata ga Abubakar kaga ashe wannan ya nuna kai ma gaskiya na farko da ake son ka haƙaƙa shine gaskiya tsakaninka da mahallicinka wajen ka bi shi ka ainihin sallama mushi kuma ka bi waɗanda ya aiko a matsayin manzanni da ya ce su koya maka yadda za su bauta mushi wannan shine samara na farko zai tabbatar maka da ingancin aƙidarka ya tabbatar maka da ingancin imaninka kuma ka tabbata musulmi na kwarai Allah ka samu da na biyu daga cikin sakamako kyakkyawa da duk wanda yake mai gaskiya yake samu shine husnul khatima fi duniya duk wanda yake da gaskiya wallahi yana yin kyakkyawan cikawa ba za ka taɓa ganin wani mutum ne gaskiya ya yi mummunan ƙarshe ba muhalin anis Sadiq, idan mutum ne gaskiya ne to Allah maɗaukacin sarki yana tabbatar mishi da kyakkyawan ƙarshe shi yasa ga annabawa su ne a karan farko a cikin ainihin wato sahun masu gaskiya babu wani annabi ce sai da ya zan ya yi kyakkyawan ƙarshe dama su ma'asumai ne to waɗanda suka yi koyi da su ka dubi zamanin a irin rayuwar sahabban manzan Allah yadda duk gabaki ɗayansu suka yi kyakkyawan ƙarshe saboda gaskata imaninsu da Allah maɗaukacin sarki to bayan kyakkyawan ƙarshe sannan kuma mutum yana samun wato almasirin khairi fil akhirah zaka samu mafi kyawun makoma a ranar lahira shine aljanna aljanna jama'a gida ne na masu gaskiya duk wanda ka gani a cikin aljanna mai gaskiya ne wallahi wanda ba shi da gaskiya ba zai shiga aljanna ba to ka ku ga ko da wannan kadai ka sani a matsayin sakamako da mai gaskiya ke samu ya ishe ka ka zama mai gaskiya a kan shi domin ba wanda yake son a ce an wayi gari gobe alkiyama an neme shi aljanna ba a gan shi ba don duk wanda ba a gan aljanna ba yana ina yana wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta to daga cikin abin da zai sauƙaƙa maka shiga aljanna shine ka zama mai gaskiya Allah ka sa mu dace na gaba suka ce istish'aru muraqabati Allah fi sirri wal alan duk wanda yake da gaskiya to a koje yaushe yana fadake cewa Allah na ganin shi a sarari ne ko a goye da haka abin da yake yi a bainan jama'a baya sabawa abin da yake yi ya keɓanta shi kadai saboda yana da gaskiya abin da yake yi don Allah yake yi baya yi don mutane da in yana keɓe shi kaɗai ba zai saba wa Allah ba irin yadda ba zai saba wa Allah cikin jama'a ba yanzu yadda muke zaunan nan jama'a akwai wanda a cikin zai iya tashi wani aiki na saban Allah Allah ya kyauta misali kama a ce mutum ya kama hannun wata wadda ba muharrama shi ba ba ma shi ba ya kama rungumanta zai yi yi shi a bainan jama'a ba zai yi ba ko to kamar yadda ba zai yi a gaban jama'a ba ko wallahi ko da ya keɓanta shi kaɗai da yarinya a cikin ɗaki nan ma ba zai yi ba me yasa saboda ya gaskata zuciyar shi tsakanin shi da Allah Allah da yake jin tsoro a sarari ya san yana tare da shi a goyi da haka bambanci tsakanin boyen shi da sararin shi wajen biyayyar Allah babu amma wanda ba shi da gaskiya shine a bainan jama'a zai nuna shi mutumin kirki ne amma in ya fake daga idon jama'a zai iya yin masha'an shi Allah ya kyauta sannan mu dubi alaƙar mu ma yanzu yaya alaƙar mu wajen abin da muke yi a bayyane da abin da muke yi a boye daga nan zaka gane kana cikin masu gaskiya ko ba ka a cikin su abu na gaba suka ce as-sana'u ala sadiqatil mala'il a'la ana samun kyakkyawan yabo na duk wani mai gaskiya a cikin tarin halittu mafiya ɗaukaka sune mala'iku manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar mana da cewa idan mutum ya zama mai gaskiya gaskiya na hakika tsakanin shi da Allah sai Allah ya tara mala'iku gaba daya sai ya ambace ka a cikin mala'iku mala'iku su ta mamaki su ce ya Allah waye wannan ne sai Allah ya ce wani bawa ne wanda ya gaskata wato bautan shi zuwa gare ni da haka ni Allah na yarda da shi kuma mala'iku ku yarda da shi daga nan ne manzon Allah ya ce sai Allah ya umarci mala'ika Jibril ya sa sauran mala'iku duk su kaunace shi daga nan sai a sauko da kaunan shi a cikin bayin Allah shi yasa zaka ga duk mutanen kirki bayin Allah suna kaunan su me yasa saboda suna gaskata su da su tsakanin su da Allah to in zama irin su kai ma ka zama irin su. jama'a ana fahimta ko sannan abu na gaba suka ce ziyadatul iman duk wanda yake da gaskiya to Allah na ƙara mashi imani idan ko imaninka na ƙaruwa to wannan alama ce daga cikin alamomin da yake tabbatar da cewa makoman ka shine gidan aljanna Allah ka sanya mu daga cikin mazuwa aljanna sannan wa zuhurihi ala wajhi sahibi fuskan mai gaskiya yana yin wani irin haske da kyalli wanda duk wanda ba shi da gaskiya baya irin wannan hasken za ka ga yana cikin wani irin annuri da annashuwa wanda mara gaskiya ba shi da irin wannan annuri da annashuwa shi yasa ko da a zahiri idan ka ga fuskan musulmi da fuskan wanda ba musulmi ba ana ganin bambanci haka ne ko ba haka bane to daga nan zaka gane muhimmancin gaskiya ga wanda yake yi da kuma yini wato wanda baya yi abu na yini wato gaba suka ce idan mutum ya zama yana da gaskiya a duk inda yake zaka ga yana da farin jini a wajen mutane haka ne ko ba haka bane yanzu dukkanmu nan muna son mu yi mu'amala da mutumin da muka san mai gaskiya ne haka ne ko ba haka bane to amma ka tambaye kanka kai mai irin wannan gaskiya ne idan ka je kasuwa kana son ka yi siyayya a wajen mai gaskiya idan za ka ba da ajiya kana son ka ba mai gaskiya idan za ka ba da amana kana son ka ba mai gaskiya duk inda mai gaskiya yake to mutane na kaunan shi wannan na daga cikin kyakkyawan sakamako na masu yin gaskiya na ainihin wato gaba shine duk wanda ya kasance mai gaskiya to Allah na sauƙaƙa mishi al'amarin shi gaba ɗaya taisirul umur al'amarin shi duka zai zama yana yin sauki duk abin da ya tinkara wallahi sai ya gan shi zai sauki har mutane su rinka mamaki wai wane ya aka yake ci gaba ne a rayuwar shi saboda ya yi riko ne da gaskiya jama'a fahimta ko abu na ƙarshe a wannan gaba shine mai gaskiya yana samun natsuwar zuci idan mutum yana da gaskiya ko za ka gaba shi da ainihin wato fargaba a kan duk abin da ainihin wato za a kama shi a kai ko da an kala mushi wani sharri wallahi za ka gan shi cikin natsuwa za ka gan shi cikin kwanciyar hankali don ya san shi mai gaskiya ne amma idan ka ga mutum yana cikin yawan tashin hankali alaman ba shi da gaskiya ne Allah ya kyauta dan kuma masu albarka waɗannan abubuwan da muka ambata da misalansu to ina son fitan mana da su a cikin wasu kissoshi guda biyu wanda da shi zan ƙara shi insha Allah a cikin sauran mintuna na guda biyu na farko malamai sun ba da kissa na al'imamu shafi'i wasu malamai kuma suka ce al'imamu bukhari ne wasu kuma suka ce wani dai bawan Allah ne daga cikin magabata ala ayyati hali ko ma wane ne darasin da ke cikin shi shine abin lura aka ce a lokacin yana yaro karami bai wuce shekara goma sha biyu ba idan aka ce yaro ɗan shekara goma sha biyu yana ganin kamar nan js1 kenan ko in ya gama firamari to me ya faru aka ce a lokacin da zai tafi makaranta koyan ilimi sai mahaifiyar shi ta bashi guziri na kuɗi a irin wancan zamanin wanda masu malamai suka ce dinari sittin. wasu suka ce dinari casa'in wasu kuma suka ce a dirhami ne ɗari hudu to ko ma wanne ne a cikin guda ukun nan idan ka canza wannan kudin a irin kudin da muke amfani da shi a najeriya a yau idan ka ɗauki dinari casa'in a yanzu malaman kiyasi na kudi suna cewa rubu'u dinar kusan dubu ɗari biyu ne da ashirin da wani abu to kaga in kan ninka shi sau casa'in kusan miliyan ashirin kenan fa shine aka ba shi a matsayin guzuri idan ka ɗauki dinari sittin to kusan miliyan goma ne da wani abu in ma ka ɗauki mafi karanci da suka ce dirhami ɗari hudu kamar miliyan biyar to ko da mu ɗauki miliyan biyar ɗin ba shine mafi karanci ba a ce a ba yaro ɗan makaranta da zai je boarding school js1 a ba shi guzurin miliyan ɗari biyar ko a yau ɗin nan kuɗi ne masu yawa haka ne ko ba haka ba da haka yaran sai nade wannan kudin sai ya zura shi a cikin aljihun shi ya zo zai fita kofar gida aka ce sai koma ya rungumi mahaifiyar shi yace ya umma ausin mama ki mun wasiya tace alayka bisidik ina maka wasiya da ka rike gaskiya haiku makun a duk inda kake yaron sai ya rike wannan wasiya da ya je hau abin hawa akan hanya sai Allah ya garace su barayi sai suka tare sa akan hanya ko ka ce yan fashi ko ka ce kidnappers ko bandi ko ma wane ne sai aka tare su aka sauke mutanen gaba daya daga kan abin hawa aka yi ta caje su ana karban kudin hannunsu to shi kasancewar yaro ne karami sai ba a ma damu da shi ba sai da aka gama karban dukiya a hannun duka fasinjojin wannan abin hawa sai aka kalli yaron aka ce kai kuma kana tare da waye yace ni kadai ne ha ba babanka a cikin su yace babu mahaifiyarka ba ke tana gida to kai ina za ka yace makaranta yake ka gane mu sai kwarai mu suwaye ce barayi to kana da kudi sai yace kwarai ina da kudi sai suka dauka yaran ta yake yi da haka sai suka rabu da shi da suka je suka isar da sakon zuwa ga ogansu babba sai ogan ya ce kun tabbata kun karbi komai a hannunsu sai suka ce kwarai amma akwai wani ɗan yaro ya ce shi ba shi tare da iyaye shi shi kaɗai ne muka rabu da shi don mun tambaye shi yana da kuɗi ya ce e ya ce ku je ku kira min yaron sai aka zo da wannan ɗan yaron gaban oga kwata-kwata ke da ko ya ce kai yaro ina za ka ya ce makaranta kai da waye ya ce ni kaɗai baka san mutanen nan ba ya ce a tasha kawai muka haɗu da su ya ce to kana da kuɗi a hanga ya ce e nawa ya ce miliyan biyar da Allah mai kuke tunani sai shi mawa gan ya ce kai yaro kana da miliyan biyar ya ce kwarai ya ce ina suke wallahi sai sa hannu a aljihu sai ya zaro kuɗin sai ogan ya karɓa yana cike da mamaki ya fito da kuɗin ya tsaya ya kirga ya ga cip-cip miliyan biyar sai ce yaro baka san kudin da za mu raba ka da shi ba ne yake to na sani mana gashi kun karba na sauran yake to me yasa baka yi ƙaryar cewa ba kudi a hannunka ba ko kuma ka fito da kaɗan ka boye sauran yace wallahi abin da yasa mahaifiyata ce ta yi min wasiya tace duk inda nake in tabbatar da cewa nayi gaskiya ban yi ƙarya ba da haka idan nake muku ba kudi a hannuna nayi ƙarya idan na rage a ciki nan ma nayi ƙarya ni kuma ina jin tsoron kada in saba wa mahaifiyata aka ce faɗin wannan magana ke da wuya kawai sai aka ga shugaban barayin nan sai fara zubar da hawa ya idan shi ya ce o jama'a ga yaro karami ya yi wa mahaifiyar shi alkawarin zai rike amana kuma zai yi gaskiya ya ce amma ni ƙaso na da ni na kasa rike wa Allah alkawari in ƙi yin Allah kun san wannan dalilin gaskiyan yaron nan shi ya sa wannan barawon ya tuba ya ce daga yau na daina wannan aikin sata ya tara yaran shi duka ya ce to ni ina shaida muku na da Allah na bar wannan aikin kuma ina ba ku shawara duk ku tuba suka ce oga ka tuba bare mu su ma duk sai suka tuba suka maida wa kowa kudin shi sannan kuma daga ranar ba su ƙara yin sata ba jama'a me ya kai ga wannan sakamakon gaskiya shin mu muna da irin wannan gaskiya na ɗaya kenan na biyu wannan sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama na san malamai sun karantar da mu hadisi shine Ka'abu dan Malik Allah ya kara mushi yadda hadisi ne mai tsawo amma zan takaita mana insha Allah yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sanar da mu cewa za a fita wani yaki yakin da aka fi sani da ghazwatu tabuk malaman tarihi suka ce shine yaki na karshe da manzon Allah ya yi a rayuwar shi bayan wannan yakin annabi bai kara fita wannan wani yaki ba har ya koma ga Allah to yakin saboda tsananin yanayi da ake a zamanin da kuma inda za a je da waɗanda za a fuskanta haka ce tun da ake manzon Allah in za a tafi yaki sai ya ɗan yi jirwaye mai kaman wanka baya fitowa ƙarara amma wannan yakin karara annabi ya ce musu ga inda za a je ga kuma irin makiyan da za a fuskanta sahabbai a lokacin suka yi ta shiri saboda sun ji irin inda za a ji. kamar misali yanzu ne a ce an shirya za a je sandisa kaga kowa zai shiri na musamman ko aha to me ya faru kabu ya ce wallahi a wannan lokacin ina daga cikin waɗanda suka fi kowa samun wadata da dukiya da zan iya siya duk makamin da ake bukata ya ce a lokacin ne ma na taɓa haɗa rokan yaƙi guda biyu abin hawa kenan bai taba samun abin hawa guda biyu ba sai a wannan yakin yace me ya faru aka zo ana gobe za a tafi jibi za a tafi yace amma ban shirya komai ba mutane na ta shiri ni kuma ina ta kai komo har zuwa ranar da za a fita yakin yace sai na tafi kamar zan je in shirya sai kuma in ji kasala yace akan ido na manzon Allah da sojoji gaba ɗaya suka tafi yace amma ni ban fita ba aka je wannan yakin sai da aka shiga tsakiyar yakin ya ce abin mamaki mutanen da suka je wannan yakin suna da yawa malaman tarihi sun ce an fi dubu goma wasu malamai suka ce wake maganar dubu goma dubu talatin ne doki da aka tafi da su su ne dubu goma da haka manza da haka tunanin kowa shine yawan mutane ba ma za a gane waye bege ba kabu ya ce amma ana tsakiyar yakin kawai sai annabi ya ce jama'a wai ina ka'abu ne ban gan shi ba haka ce manzan Allah ya san waye ka'abu saboda irin yadda manzan Allah ke jinjina wa ka'abu duk abin da manzan Allah ke so zai gaya wa ka'abu ya aikata shi amma yau ka'abu ya biye wa san zuciya da je wannan yakin ba yace sai labari ya iske ni cewa ga manzan Allah zai dawo an gama wannan yakin an yi kwanaki yace sai hankali na ya tashi na fara tunanin da me zan fuskanci manzan Allah a lokacin da aka fita yakin ya ce da na fito cikin gari wallahi sai na gaba waɗanda suke irina a cikin mutanen gari daga munafukai sai an iska sai lalatattu ya ce ni da kaina sai da na ji kunya ya aka yi na bar kaina a cikin irin waɗannan mutanen kama a ce mutum ya samu kanshi a cikin lalatattun mutane irin su masussuka da su zazzaki kaga addini ya lalace <laughs> jama'a fahimta ko me zai faru kabu ya ce wallahi kwatsam sai aka ce ga manzan Allah ya dawo gari to dama in manzan Allah ya dawo gari daga tafiya musamman yaki masallaci yake fara shiga sai mutane su zo su ta gaishe shi mutanen da suka ci zuwa wannan yakin su tamanin ne da wani abu suka yi ta zuwa suna ba wa manzan Allah uzuri na ƙarya duk wanda ya ba da uzuri sai annabi ya ce to inda gaske shi Allah ya taimaka je ka ya lokacin da na zo ni manzan Allah ya kalle ni ya girgiza kai sai ya sidda kai ya kau da kanshi daga kallona ya ce manzan Allah ya yi murmushi murmushi na wanda yake cike da bakin ciki da jin haushi ya ce daga nan na san na shiga uku ya ce amma wallahi ni na sani mutum ne mai fasaha saboda yana daga cikin mawaka a wannan zamanin duk wanda ka ji aka ce yana waka a cikin larabawa ba karamin fasaha gare shi ba ya ce na shirya maganan da in na gaya wa manzan Allah wallahi ba yadda manzan Allah zai iya kama ni yace amma na san in ma na yi ƙarya Allah zai tona asiri na da na zo na tsuguna a gaban manzan Allah na kasa daga kaina manzan Allah ya yace na nace na'am ya manzan Allah kai ko me yasa baka ji ni yakin nan ba yace ne shiru can sai na ce ya manzan Allah wallahi inda a gaban wani nake ba kai ba zan shirya mishi maganan da na san dole ya mun guje yace amma na san in na shirya maka ƙarya wallahi Allah zai tona asiri na da haka in fito maka karara ba abin da ya hana ni sai lalaci yace manzo Allah yana ji sai girgiza kai yace jama'a ku saurara kun ga wannan mutumin ya faɗi gaskiya ba kaman sauran ba ashe sauran ma manzo Allah ya san ƙarya suke yi da haka sai manzo Allah ce tashi a gabana sai manzo Allah ce jama'a ku ji ku saurara daga yau kada wanda ya ƙara mishi magana su daga na aka fara ɗauka hukunci ne tsauri a kansu kabu ya ce da na juya baya ina tafiya sai mutane suka biyo ni suna cewa haba ka ya kai makanka irin wannan danejin ga mutane sun ta bada uzuri annabi ya yi musu addu'a kai ma madadin ka bada uzuri annabi ya maka addu'a ya ce sai da na ji kamar in koma in karyata kaina amma sai na ce kuna nufin duk waɗanda suka zo ba wanda ya faɗi irin gaskiyar da na faɗi suka ce akwai wasu takarkaru irin ka guda biyu yace dawa dawa na ɗaya suka ce akwai murara ɗan arrabe na biyu akwai hilalu ɗan umayya yace sai na ji suka faɗi wasu mutanen kirki guda biyu yace da na ji akwai abokan tafiya iri na sai na ce wallahi ba zan koma an ta kaina ba sai na yadda da abin da Allah ya hukunta mu Allah ya kawo mun mafita yace haka muka kwana ɗaya biyu uku har kwanaki arba'in ba wanda yake mana magana akwai abubuwa da yawa da ya bada labari amma saboda lokaci bari mu je gaba karshe me ya faru daga karshe manzon Allah ya aiko yace har matansu su kaurace musu su bar gidajen kawu yace na cewa mata matana ta koma gidansu har sai Allah ya hukunci akan mu a lokacin da Allah ya tashi kawo musu mafita yace da asuba sai na ji wani ya fito a guje na kwala mu ihu yana abshir ya ka'a albishir ya kai ka'abu ya ce ina jin wannan kururuwar sai na faɗi na yi wa Allah su juda. na san Allah ya kawo mana mafita ne ya ce sai aka zo aka ce manzan Allah ya ce a gaya maka Allah ya karɓi tubanka ya ce sai na zo wajen manzan Allah da asusu ba da na zo sai na ce ya manzan Allah wannan gafaran daga gare ka ne ko daga Allah ya ce daga Allah ne ya ce na ga fuskan manzan Allah yana cike da annuri manzon Allah ta ka kabu Allah ya tsiratar da kai saboda gaskiyan kai ce haka waɗannan abokan nan naka kun san ɗaya daga cikinsu malamai suka ce murnan wannan wato gafaran da Allah ya musu da ya faɗi yawa Allah su juda daga nan ya mutu Allah ya ɗauki rayuwar shi shine Hilalu dan Umayya Allah ya ƙara mushi yadda to menene abun muhallin shayi kabu ya samu mafita ko bai samu mafita ba sakamakon ne jama'a to daga nan sai Allah ya saukar da wancan ayar da muka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya yace wallahi na samu wannan daukakan ne saboda gaskiya ko to har in koma ga Allah ba zan ƙara yin ƙarya ba ko da inda ya kamata in yi ƙarya ne daga ranar aka ce ko bai ƙara yin ƙarya ba wannan shine irin sakamako da yake ga masu gaskiya da kuma suka tsayo akan gaskiya in wa masu albarka a yi haƙuri kamar yadda na ce ni zan gabatar da malami da haka zan tsaya a nan Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu abubuwan da na ambata Allah ya gafarta mana kurakurai na za mu yi niwa su saurari malaman mu da za su yi mana nasiha da jan hankali wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna roƙon Allah ta kama da kai abubuwan da ya yi bayani mulki ma da ya yi bayani kan mulki da gaskiya ya rage gare mu da cewa don masu gaskiya ba su fi mu gaskiya Allah ya kama da yi goma